matsarkake mu um, malam mace ce ta ta ajiye azumi saboda uh, lalurar ciki don haka sai ta ji fatawar cewa za ta ciyar amma da ta tashi ciyarwar sai ta ci da wata mata a gidansu wacce ba fakiriya ba ya maganin ciyarwarta da azuminta to da farko dai wannan kusan amsar ina tsammani kusan duk shekara in ban manta ba sai an yi magana kan wannan ko dai a tambaye ni ko dai yi magana akai saboda abu ne da ke faruwa akai akai to ku ji da kyau mace in ta sha azumi saboda ciki ko saboda shayar da nono in an tabbatar lallai lallai cikin nan da take da shi in ta ce za ta yi azumi za ta wahala to ta sha azumi amma me za ta yi akwai abu guda hudu da ma'abota ilimi suka ambata amma ɗaya ne muke aiki da shi suka ce in ta sha azumi saboda ciki ko don shayar da nono to za ta rama azumin kuma za ta ciyar ra'ayi na farko kenan magana ta biyu ba za ta rama ba ba za ta ciyar ba magana ta biyu kenan magana ta uku a'a za ta rama ne kawai babu ciyarwa magana ta hudu za ta ciyar ne babu rama ta wannan shine daidai kuma shine abin da ke mace ka faɗa idan ta sha azumi saboda ciki ko shayar da nono to duk kwanakin da ta sha to da zarar rana ta faɗi ta ɗauko abinci ta baya to ita tambayar ta ta ciyar amma wata mace ce wadda take ba faƙira ba ta bata to nan kin yi kuskure saboda shi irin wannan ciyarwa zaki dobe mabukaci ne ke bashi ba a ƙara ma banda dawaki ko wadda take da bukata ita zaki bata da haka idan kika ba wadda take mawadaciya shikenan yayi amma bai kyauta ba ke nemo wadda take da bukata misali ba ta da miji mijinta ya mutu ko abin da ya kama da ki ba ta misali shi ya fi kyau amma kuma tun da dai kin riga kin bayar to shikenan yayi sai dai bai kyauta ba Allah ya sa mun dace eh, alaga fice malam ka ce idan mutum zai kama ruwa ko zai tsuguna kada ya kalli gabas kada ya ba kibla baya amma wasu malamai sun ce idan wurin a kewaye yake babu laifi ka kalli gabas ko kuma ka ba alƙibla baya menene gaskiyan wannan magana abin da suka faɗa gaskiya ne ni ma na taƙaita kan ɓangare ne ban faɗaɗa miki ba ne kuma na ji daɗin tambayar kin ga sai a faɗaɗa abin kenan hadithan duk suna cikin bukhari kitabul ghusl annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadithan abu ayyub al-ansari abu ayyuba yace ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu kallon alqibla Aba kenan ko kar mu kalle ta lokacin ba haya ko tsuguno kar mu kalla kar mu juya mata baya yace da muka je madina sai muka iske toilet an gina su suna kallon alkibla in ɗayan mu ya tsuguna sai ya juya ya yi istighfari saboda kallon alkibla kun ji dalili na farko kenan dalilin masu cewa in dai wuri a gine ne kamar gida to babu laifi ka kalli ko ina hadithin ibnu umar shi yana cikin bukhari ibn umar ya ce na je gidan yar uwata na na hafsa hafsa matar waye sallallahu ya ce sai na ga manzo sallallahu alaihi wa sallama a lokacin keɓantuwa yana kallon saitin alƙibla daga nan suka ce ab ashe abin ake nufi in dai gun tsuguno a filin allah ne fili fetal to ba a yadda ka kalli alƙibla ba amma idan wuri ne ginanne wannan babu laifi da haka fatawan malaman nan daidai ne na faɗi ɗaya ɓangaren ne ban ƙarisa wannan ba tambayi ki ta dace mu muna kan wani ra'ayin cewa in dai wuri gidan ne to amma sai dai ina son babu shawara duk wanda zai yi gida ya yi ƙoƙari ya ce kar a gina masa makewayi saitin alkibla mu a najeriya muna cewa muna sallah muna kallon ina muna kallon ina gabas dalili saboda ka'aba tana gabas da mu amma akwai mutanen da suke kuma gabas da makka in za su yi sallah suna kallon ina ne su kuma yamma suke kallo sai su kalli ina yamma dalili saboda ita ka'aba tana yamma da su waɗanda suke madina suna kallon kusan arewa ne don tana kudu da su ashe ita ka'aba ya danganta ga inda take gare ka ne misali ina fata kun gane saboda ka eh gaskiya ne in mutum zai shiga ban daki kare kalle alqibla amma in ginanne ne an yi sauki saboda waɗannan hadisai guda biyu tare da dukkan su din ma idan ka guji haka to shine mafi kyau malam menene hukuncin yi ma yarinya jaririya mace aski watakil in dai kun sari tafsirinmu da asubahi ai mun faɗa mun ba amsa kuma ai mun je ko ɗazun nan ma sun sake mace tambayar menene hukuncin ya mace in aka haife ta ai mata aski ɗan namiji ana masa aski ana yi malamai suna da ra'ayi iri biyu wasu sun ce idan aka haifi jariri ya mace ita ma a aske mata gashin kanta ai mata kwalkwabo yadda za a yi ma namiji suka ce dalili saboda shi gashin nan kazanta ne bai kamata ka bar yarka da kazanta har mutuwarta ba ɗaya kenan na biyu suka ce saboda hadisin samura ibn jundab manzon Allah ya faɗa sallallahu cewa yaro amma Gulam ya ce a aske masa gashi da sauransu to amma kuma sun ce a a ba a wannan aski wanda kuma shine mu ra'ayin mu dan dalilin yafi karfi yafi kyau farko dai suka ce in kun ce gashin kai kazanta ne amma ku kuma kuna cewa a aske kan yarinya mustahabi ne ba wajibi ba suka ce ta gani inda kazanta ce dan me ai da kazanta wajibi ne ai me kuka ce mustahabi so kun taso daga fatawar ku in dai kazanta ne ai abdarar yuzal kazanta da ta ake yi ina fata an gane ko kamar da suke cewa giya ba na najasa bace suka ce da giya na najasa ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka zubar da giya a Madina cewa aka kwararar da giya wa zai zo ya kwararar da baya a kyale sai ce kai haramun amma aka kwararar da giya manzo Allah bai ce laifi bane kenan giya ba najasa bace na shigo muku da wannan a matsayin misali sai mu koma kan wannan daban amma mu koma kan magaran mu ba za a aske gashin kai ba na ya mace saboda shi gashin ya mace ado ne gare ta ɗaya kenan ko a aikin hajji ne laifi ne ta aske kai sai dai gwargwadon gabar yatsa ta dan yanke da almakashi kawai biyu kenan na uku hadisin da kuka ce ainihin gulam ai gulam aka ce inda mace ce sai a ce jariya kamar cikin ɗaya hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yurashu ala bawlil gulam wa yughsalu bil jariya in dai gulam ne ɗa namiji to za a yayyafa wa fitsarinsa ruwa ne amma in ya mace ta yi fitsari ruwa za a wanke so kenan an bambance tsakanin fitsarin jaririya da fitsarin jariri namiji sai ya ce namiji gulam mace kuma jariya a shi hadisin da ya ce gulam ana nufin ɗa namiji ne ba mace ba a takaice rashin aske gashin kan ya mace shi ya fi kyau daga ƙarshe kuma kila kai ce to akwai hadisi cikin muwatta hadisin muhammadu bin ali a ciki yana cewa na na fatima yar manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta aske kan alhassan da husaini da zainab da ummu kulfum da wannan hadisi ya inganta da sai mu ce mun sallama to hadisin bai inganta ba dan hadisi ne mursali shi ko hadisi mursali yana daga cikin azuzuwan hadisai da basu inganta ba wa mursalu minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat Allah ya sa mun gane assalamu alaikum malam mijina ne ya sake ni watan farko na yi haila amma bai wuce kwana uku ba sai ya ɗauki daga nan kuma sai wata na biyu shi kuma jini bai zo min ba daga nan sai wata na uku shi ma ban yi jini ba sai dai ciwon mara da na ta fama da shi ya matsayin iddata a dama a ita idda idan jini ya zo shine ake la'akari da idda idan bai zo babu hukunci sauraka lokacin da mijinki ya sake ki muna fata Allah ya daidaita tsakaninku in dai sakin na komai ne in ku ba na komai bane to Allah ya haɗa kowa da rabonsa wa in ya yughni Allah kullam min sa'atihi amma dangane da tambayar ki jinin nan dole ne ki tsaya tukun sai in ya gudana yadda ya kamata saboda Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' waɗanda aka sake su tsarki uku za su yi idan ku misali bai zo ba ki jira shi ya zo ki jira ya zo